Sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci goma sha shida, ishirin da biyar da talatin da ɗaya. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Noma da Dalol FM da Alpha Radio Kumasi sai kuma tashar mu ta VOA Africa a kan mita 200.5 zangon FM a birnin Yamai. Za kuma ku iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a ko da yaushe a kan voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu saurare Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Yau ranar Laraba 28 ga watan Maris na shekarar 2018. Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Hafsat Maina Muhammad da sauran abokan aiki ke farin cikin gabata muku da wannan shirin. Kafin ku ji rahotannin da muke tafa da su da farko ga kanin labarai. China ta ce a lokacin da shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un ya kai mata wata ziyarar asiri a cikin makon nan ya ba ta tabbacin shirinsa na raba kasar shi da makaman nukiliya. Ƙasar Faransa na gudanar da biki yau Laraba domin girmama wani jami'in ɗan sanda da aka kashe a satin da ya gabata bayan ya miƙa kansa garkuwa ga wani ɗan bindiga. A shirin namu na yanzu za ku ji cewa 'yan mazhabar shi'a sun yi wata zanga-zanga yau a birnin tarayya Abuja don nema a saki jagoransu da ke hannun hukuma yanzu haka. Bayan haka za ku ji rahoto a kan wani taron haɓaka harkokin kasuwanci da aka kammala a birnin Legas yau inda aka tattauna hanyoyin da za a samu kuɗaɗen shiga a ƙasar. Muna kuma ɗauke da rahoto a kan wani taron manema labarai da shugabannin fararen hula suka yi don nuna goyon bayansa ga masu kare haƙoƙin jama'a a damagaram jamhuriyar Nijar. Kamar kowace ranar Laraba yau ma muna tafi da shirin himma wanda Ladan Ibrahim a yawa ya shirya zai kuma gabatar amma duk sai bayan labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum barkanmu da warhaka. China ta ce lokacin da shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un ya kai mata wata ziyarar asiri a cikin makon nan ya ba ta tabbacin shirinsa na raba ƙasar shi da makaman nukiliya da kuma ci gaba da tattaunawar neman fahimtar juna tsakaninsa da makwabciyarsa Koriya ta Kudu da kuma Amurka. kamfanin dillancin labarun Xinhua na gwamnatin China wadda ya buga hotunan shugaban Koriya ta Arewa din tare da shugaban China Xi Jinping ya rawaito cewa lalle shugaba Kim da matarsa sun kai wannan ziyara a China tsakanin ranakun Lahadi zuwa Laraba har ma suka halarci wata gagarumar liyafar cin abincin dare da shugaba shi da matarsa suka shirya musu. Haka kuma a lokacin da wannan haduwar shugabannin biyu sun kara jaddada bukatar. ci gaba da ƙarfafa dangantakar da ke tsakanin ƙasashen nasu wacce ta yi sanyi a sanadin jajircewar koriya ta arewa na ci gaba da gwajin makamanta na ƙare dangi na nukiliya da masu linzamai Ƙasar Faransa na gudanar da biki yau Laraba domin girmama wani jami'in ɗan sanda da aka kashe satin da ya gabata bayan ya mika kansa garkuwa ga wani ɗan bindiga a maimakon wasu da aka yi garkuwa da su a yayin wani hari da aka kai a wani babban kanti. Shugaba Emmanuel Macron zai jawabi a bikin da ake a birnin Paris don karrama Lieutenant Colonel Arno Beltram wanda ya ba da kansa garkuwa. Shugaban ya ce Beltram ya mutu jarumi. a safiyar yau laraba ne ma'aikatan 'yan sanda a fadin kasar suka dakata suka yi shiru na minti daya ba magana biyo bayan yin shiru da 'yan majalisar dokokin kasar suka yi jiya talata dan bindigan da ya kai harin ranar juma'a ya kashe wasu mutane uku hukumomin sun gano cewa wani dan shekara 25 ne dan asalin faransa da maroko mai suna rodwan lagdem kuma tuni kungiyar 'yan ta'addar isis suka dauki alhakin kai wannan harin Gwamnatin Amurka ta shugaba Donald Trump za ta kawo ƙarshen wani shiri da ke baiwa 'yan asalin Liberia da ke zaune a Amurka damar kaucewar fitar da su dole daga Amurka. To amma shirin da ake mai da mutanen kasashen su tilas da ake kira DED e a takaice ta ƙara masa shekara ɗaya a maimakon ja birki ranar asabar mai zuwa a yau liberia ta daina fuskantar rikici kuma ta samu gagarum ci gaba kan maido da zaman lafiya da gwamnatin demokradiyya a cewar wata sanarwa ta shugaba donald trump ya rattaba wa hannu da faransa da fadarsa ta white house ta fitar a ƙarƙashin wani shirin da aka fara a shekara ta 1991 mai suna TPS ne aka tanadar wa wasu 'yan ƙasar Liberia daman zama a Amurka don gujewa rikici da yakin basasar da ƙasar suke fuskanta a lokaci a lokacin yanzu dai shi wannan shirin hana mai da 'yan Liberia ƙasarsu zai ƙare ne ranar 31 ga watan Maris ɗin shekara mai zuwa ta 2019. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Washington DC. Wani tsohon alkalin kotun kolin Amurka da ya yi ritaya John Paul Stevens ya yi kira da a kawar da babi na biyu na kundin tsarin mulkin amurka da ya baiwa 'yan kasar damar mallakar makamai inda alkalin ya ce ya kamata ɗimbin tarukan zanga-zangar da aka yi kwanan nan bayan harbe-harben da aka yi a wata makarantar ta parkland da ke jihar florida har aka rasa rayuka da dama ya zama darasi ga 'yan kasar a cikin wani shirin da ya rubuta aka buga a jaridar new york times ta jiya talata alƙalin mai shekaru 97 a duniya ya ce kawar da wannan babi na biyu na kundin tsarin mulki ne kawai zai raunana ƙarfin kungiyar ƙarfafa mallakar bindigogi ta amurka wato nra na toshe duk wata muhawarar da majalisun dokoki za su iya yi kan wannan batu shi dai alkali stevens yana cikin alkalan da suka sha kashi a yunkurin da suka yi a shekarar shekarar 2008 a lokacin da aka shigar da karar kalubalantar hukuncin da wata kotu ta yanke na cewa wannan damar da aka baiwa jama'a na mallakar makamai an ba su ita ne don su yi iya kare kawunansu. Kamfanin sarrafa kafar sadarwa ta Facebook ya soma ɗaukar sabbin matakan kare bayanan masu amfani da shi a yayin da yake ci gaba da jin jiki a sanadin fallasar da ta bayyana inda aka gano wani kamfanin sarrafa bayanai na ingila mai suna cambridge analytica ya tara bayanan mutane kamar miliyan hamsin masu amfani da facebook din ba tare da sanin su ko amincewarsu ba haka kuma kamfanin na facebook na shan masifar suka bayan da aka gano cewa ya jima yana tara sunayen miliyoyin mutane tare da lambobin wayoyinsu da kuma saƙonnin tafi da gidanka na tex da dubu dabbatan mutane masu amfani da wayoyin android ke aika wa junansu kamfanin na facebook ya soma fuskantar wannan kamfanin facebook ya soma fuskantar sukar lamarin ne tun bayan da wani ɗan shela mai suna christopher wiley ya fasa kwancewa cibiyar cambridge analytica ta tattara sunayen miliyoyin mutane a lokacin zabukan da aka yi a ingila da amurka. Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Da farko za mu fara da birnin tarayya Abuja, inda ɗazu-ɗazu 'yan mazhabar shi'a suka yi wata zanga-zanga ta nema a sako jagoransu Sheikh Ibrahim Yakub Alzazzaki. Abokin aiki na Ibrahim Ka'almasi Garba ya yi hira da wakilin sashen Hausa Nasiru Adamu El Hikaya a kan batun. mabiya shi a kuma almajiran malam ibrahim elzazzaki sun toshe kofar shiga majalisar dokokin najeriya suna zanga-zangar neman a sako shi shugaban nasu wanda sun ba manta ba disambar 2015 a ake garkuwa da shi bayan zuwa kotu da ake kai wanda kuma sun dage kwarai da gaske na abuja suna ci gaba da wannan zanga-zangar musamman ma ta yau nan cewa lalle sai an fito an musu jawabi daga majalisa kafin su bude kofar majalisa ta. To shin akwai wata barazana da suka samu labari game da ita da shugaban nasu ke fuskanta ne koko dai kawai zanga-zanga ce ta a sake shi? Wato tun lokacin da aka Allah ya sa bayan an yi wata zanga-zanga da ta ƙarshe sanadiyar a mutuwar jihohin kurji na sokoto alkafi kenan ban manta ba mm. wannan ya sa an kashi malamin inda har ma yan jarida suka samu aka dan zanta da shi ya nuna yana nan ana duba lafiyarsa ana rarrabe cikinsa suna duba shi wato dai abin da suke cewa lalle a sako shi biyu bayan wani hukunci da babbar kotun tarayya ta yanke cewa a sako shi Ah, amma ita gwamnatin najeriya na cewa tana rike da shi ne saboda tsaron lafiyarsa kuma saboda kare fitowa a sake samun wata tashin tashina to daga bangaren iyalan shi malam din shin wani ra'ayi ne suke na a sako shi ne ko suna ra'ayin a ci gaba da rike shi don tsaron lafiyarsa kamar yadda hukumomi ke cewa a maliban in ka kula ita uwar gidansa malama zinatu bin ita ma lokacin da aka yi garkuwa da shi a disamba ta dubu biyu da goma sha biyar suke tare da haka idan za a samu wata magana ma sai ya haɗa har da nata amma ɗaya daga 'ya'yansa a kullum aka zanta da ita sukan nuna lalle mahaifin nata yana cikin wani mawuyacin yanki musamman ma idonsa ɗaya da a da yamma kuma da duba lafiyarsa. Suke da almajiran malamin da kuma iyalansa da suke nan yanzu duka sun dage lalle a sako shi wannan malami. To menene kuma su likitocin shi malam ɗin da 'yan raji ke cewa game da batun a sako ko kar a sako kasan malam ibrahim shi likita baya magana mm. ah, shi likita illa iyaka shi malamin ya tabbatar a zantawa da shi da aka yi cewa an bar likitocin sana da makashin kansa suna duba shi. Shin 'yan rajifa kamar 'yan Wato dama sun sha yin zanga har hukumar kare haƙoƙin bani Adama ta Najeriya to human rights hmm. kenan. Waɗanda su ma suka buƙaci a yi adalci a sako malamin. Najeriya. To madalla yanzu kuma bari mu leƙa jihar Legas inda aka kammala wani taron haɓaka harkokin kasuwanci wanda bankin musulunci tare da haɗin gwiwa ma'aikatar kuɗin Najeriya da kuma ƙungiyar haɓaka masana'antu masu zaman kansu ta Afirka suka fara jiya a Legas. Wakilin sashen Hausa Babangida Jibril ya aiko mana da ƙarin bayani. tun da farko dai a sakon da ta aike wajen wannan taro ministan kudin najeriya mrs kemi adiosu ta ce makasudin taron shine tattaunawa da kuma gano hanyoyin da za a samu kudaden shiga domin gudanar da ayyukan ci gaban al'umma ta yadda za a kaucewa suka da ke tattare da makudan ruwa abinda kuma ya sha bamban da bangaren harkokin kuɗi na islama alhaji aliyu ahmed darakta ne a ma'aikatar kuɗi ta tarayyar najeriya wanda kuma ya wakilci ministan rahoton kuɗin ƙasar. Ana ƙoƙari ne a ga yadda za a samu resources za a ce kenan da yi financing manyan-manyan projects a Najeriya. to da shike a hakikanin gaskiya kuɗi ya fara ma gwamnati kaɗan so saboda haka dole ne duk yadda za a yi a san yadda za a samu kuɗi daga kowane ɓangare hasali daga islamic eh, development bank wanda duk wani kuɗin da za a samu daga gare su gaskiya yana ɗan da rahusa fiya da in an tunkari wayansu bankuna wanda su ba abin nan suke da shi ba amin sauran bankunan duniya wanda yake su gaskiya suna ɗan da tsada a kan ruwan da suke ɗora a kayi to koya kamfanoni masu zaman kansu ke ganin irin waɗannan tarurruka zai taimaka wajen bukasar tattalin arziki da kuma samar da aikin yi tambayar kenan da na naiwa alhaji garba imam shugaban wata kamfani na hada hada kudade na islama da ke birnin abuja bankunan da muke gani yau kurkusa da mu wanda za mu je mu buɗe kofar su mu shiga sun sami hanya da za su je su haɗu da bankunan da suke kasashen waje kuma na musulmai kuma bankuna da suke tallafa wa cigaba cigaba ta hanyoyin da yake karuwa arziki za ta karu tun daga kan manya-manyan ma'aikatu har zuwa kanana za a samu hanyoyin da za a ɗauki mutane aiki saboda idan aka samu kuɗi ta hanyar eh, eh, banki na musulunci aka kafa ma'aikata aka ɗauki ma'aikata ai kaga an samu karuwa ko Mr. Okan Astaxley shine shugaban kungiyar raya harkokin kasuwanci na Islama na duniya. The question remains, how do you achieve sustainable development? Again, this is where Islamic finance comes in. Ya ce har yanzu dai tambayar a nan ita ce yadda za a bullo da hanyoyin raya a ƙasa domin al'umma. Ta wannan bangare ne muke ganin bankunan Islama za su taka rawar gani rawar da suke takawa kuwa shine na bunƙasa tattalin arziki ba tare da raba ba abinda kuma yanzu duniya shi take nema the principles of islamic finance offer a just and fair socio-economic system where there is a strong commitment towards the well-being of the society. Najeriya dai yanzu haka tana da bankin Islama guda ɗaya mai suna Jaiz Bank, bankin kuma da ya samu lasisin fara gudanar da harkokin kasuwanci hada-hadar kuɗi a shekara ta da goma sha shida kuma bincike ya nuna cewa akwai kimanin cibiyoyin hada-hadar kuɗi na islama guda hamsin a sassa daban-daban na duniya baban ya jibirin murai amurka daga Lagos. Madalla a gaida babangida Jibril. Ƙungiyoyin fararen hula da wasu jam'iyyun siyasa na damagaram a jamhuriyar Nijar sun gudanar da taron manema labarai a damagaram ɗin don nuna goyon bayansu ga shugabannin ƙungiyoyin fararen hula da aka tsari Biyo bayan wata zanga-zanga da aka yi ranar Lahadi wadda hukumomi suka ce ba bisa ka'ida aka yi ta ba. Ga rahoton Tamar Abari. tsare shugabannin kungiyoyin hararen hula 'yan gwagwarmaya da aka yi a babban birnin yamai zuwa gidan yari na daga cikin abin da ya ɗauki hankalinsu inda suka ce an yi shi ne ba kan ka'ida ba wayannan abokan namu da aka kama ba mu yarda ba ba mu yarda ba yanzu ba za mu yarda ba ko a gobe kuma muna ƙara kwaɗi da kausassan murya a sake su saboda wayannan mutanen sun yi bayani ne cikin tsarin gwagwarmaya wanda al'ummar Nijar ta shaida al'ummar duniya ta shaida saboda mun yi marsh tun a ƙarshen 2017 mun yi marsh sau biyu wanda babu wanda zai ce an taɓa kayan shi ko kuda ba a kashe ba kenan wannan yana nuna cewa mu mutane ne dattijawa duka babu wani wanda aka kama akan ka'ida kuma babu wani wanda aka kama a hoge na cewa a ya huto ko ya kona taya ko kuma an gan ya tara wata tarzoma juji wanda ya wannan shari'a wanda yake da wannan dosi na abokan namu a hudda wannan kara daga wajen shi a ba jujina masu adalci kamar irin jujina na da magaran wanda muka ga a ranar rasubdu sun nuna adalci su zamna su ma abokan shari'a. Kungiyoyin sun yi kira da cewar wannan gwagwarmaya suna yin ta ne don kyautata rayuwar 'yan ƙasa don haka ba gudu ba ja da baya. Muna ƙara kira kungiyoyin horar hula da muke wannan gwagwarmaya wallahi su sa a kansu ba dan kanmu muke yi ba dan a kama wannan abin mu gudu tare mu tsira tare alhali wannan abin ya shahi kowa dan ƙasa mai zuciya a ran shi da zuciyar shi yana tsammani shi yana iya kawo goyon baya dan ƙasan nan ta ci gaba yana iya kawo gudunmuwar shi dan ƙasan nan ta ci gaba to wallahi wannan abin ya shahi shi tamar abari muryar amurka daga da magara a jamhuriyar niger To har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC agogon mu anan yana cewa karfe 11 da minti 19 yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Imma ba ta garago. Jama'a assalamu alaikum barkamu da haka da masu saduwa da ku a cikin sabon shirin himma ba ta garago. Shirin da ya saba tattaunawa da wasu 'yan wata ƙasa da suka bar ƙasansu zuwa wata ƙasa domin neman sauyin rayuwa. Idan dai masu saurare na biye da mu a cikin shirin da ya gabata mun tsaya ne inda bakon namu ke muna bayanin sana'ar tukin taxi a nan Amurka wanda ya ce sana'a ce da ke da tsari. Amma sai lokaci ya ɗaga mun hannu. Yau anan za mu ɗora. Yau Abdulbasi ka ce tukin taxi a nan yana da tsari ƙara mun haske to man. Alhamdulillah sana'ar tuki Um, nan akwai tsari hakikanin gaskiya da yake ana bin ka'idodi kasan su tura komai su ka'ida ne mm. kuma da dokoki ba wani matsala alhamdulillah mukan fita a hakikan ina aiki kamar wato karfe ina aiki kamar karfe biyar kafin karfe uku ko zuwa hudu kuma na tashi karfe biyar na me na dare na asuba da eh, karfe biyar na yamma Mm. nike shida ko karfe shida da yake aikin kanka ne lokacin da kaga dama zaka je ka yi wannan ba matsala karfe biyar na yamma kuma ka tashi uku na dare to ina mutanen suke ina nuni na fasinjo eh na kasan eh, turai ai ba kwana ba bacci ko zan ce <laughs> na ce ko nan na ce ko nan Maryland ne inda muke har da New York ko ina kenan a cikin Amurka Amurka ai ba ba abinci 24/7 ne sai dai ka ji wani lokacin wani wuri ya yi shirin wani lokacin kuma ka je wani wuri sai ka ce ma da rana kake. Yanzu Abdulbasi mutum na sana'ar tukin tasiri zai iya samun kuɗin da zai biya waɗannan abubuwa da muka yi magana wato kuɗin wuta kuɗin ɗaki kuɗin tarfo da dai sauransu? Kwai ko gwargwado za ka yi kamar yadda na ce maka um, dole ne ka saya kan ka sai ka yi aiki tukuru sa'an nan ka iya ka magance waɗannan matsaloli. saboda um, da yake kasan kasashen turai a eh, wani lokaci dakunan su ba sauki ba ne amma duk da haka alhamdulillah duk da haka muna yi gwargwado kuma muna samun mu aika da gida a iyali kuma su ci alhamdulillah ba matsala wani batu shine musamman waɗanda ke gida sukan rika tunanin cewa ibada na muna wahala ko kuma halin zamantakewa me za ka ce ma waɗannan mutane na gida masu irin wannan tunanin na'am hakikanin gaskiya ina jin kusan ni da kai duka kafin mu zo wannan kasa tunanin mu daban amma idan muka zo sai mu ga abin da muke tunani wani lokaci ba shi muke gani ba kuma wurin ibada hakikanin gaskiya ba matsala saboda ba zan ce ko ni ba a ba wai yabon kai zan yi ma na ba sai dai in baka son kai sallan gaskiya za ka iya kai sallah kusan a amsar salawatin guda biyar duka za ka yi kai masallaci saboda musamman yanzu a lokacin da muka zo gaskiya masallatayya guda guda ne amma yanzu masallatayya ya mamaye birnin new york sai dai in baka son kai sallah don ako masallacin da muke sallah yanzu haka ana ce da ita manto masjid daga birnin new york wato kusan sallan asuba kasa ma tana cika ne sai an hau a second floor saboda jama'a to wani batu shine su masu masaukinmu wato nasara ya hulɗa da su a hakikanin gaskiya wayannan mutane a ɗanwa ni da'ima ina musu addu'a Allah ya musu gidaya na musulunci saboda a kasar rayuwa ba addu'a a lalace kuma wani lokaci idan baka zauna da mutum ba ba za ka san yadda yake ba a mutane ne wanda yake sun san darajar mutum kuma suna kimanta mutum musamman wannan sana'a da muke yi idan suka zo A mafi yawancinsu za su daraja ka su gaida kai su maka alheri kuma za su sauka su maka addu'a gaskiya kamar yadda ka ce suna da tsari me za ka ce game da bin doka da oda a nan idan ka kwatanta shi da abin da muka baro gida subhanallah ai wato gaskiya a kasashenmu akwai matsala kuma akwai aiki amma ba eh, yanzu sai dan ce sai dai mai addu'a sabili da musamman lokaci da kai ci da muke ji shine shugabanninmu sukan zo nan kuma suna ganin irin abubuwa da yake faruwa wasu ma nan suka yi karatun amma sai sun ka kasa ainihin daukan ainihin tsari na nan su je mana da shi gida su tsara sai zamana ana dama suna hagu koma gani ba saboda shine um, ina jin gaskiya nan kam alhamdulillah yanzu misali kaga nan babu yadda za yi dan sanda ya tare ka bashi bribe ya karbi yana da hmm. wahala bai kisa ba don bai san ko kai wane ne ba ma da za ka bashi wani abu ya karbi ba koya musu wannan ba duk ya kai ko ubansa ya tare ko ma'aifinsa ya tare to zai ba shi tikiti wani lokacin sai dai <laughs> har in dai ya bi ka kai kai laifi ya bi to dole um, zai baka tikiti ba magana ba magana ya hewa a ba magana ya biya ana bin tsari ne wai nobody above the law kuma ganewa mm. eh ba wanda ya wuce doka na kan kowa hatta shugaban kasan ma doka na kan shi ta ba ba irin namu bane a ce wai na san ka kai abokin mahaifina ne ko abokin wana ne a yi eh, cuku-cuku a yi gida yi eh, a nan babu haka nan saboda shi kaga suke tsari wato komai suke tafiya yadda ya kamata tsakani da Allah dubasi lokaci ya daga mun hannu sai wani sati mun ci gaba masu are a tarbe mu a cikin shiri na gaba domin ko lokaci ya daga mun hannu yanzu a madadin bakon namu Abdulbasir Nuhu Abbas dan asalin kasar Ghana mazauni New York da Chubahiro daidai da ya daidaita sautin shirin ni Ladan Ibrahim Ayo ke cewa sai wani sati cikin iko Allah. To madalla a gaida Ladan Ibrahim Ayawa yanzu kuma ga wannan saƙon. Idan fa kwaya ta narke. Can wewe na kwaya sun nauga gaye ne. kwaya kala-kala ne akwai wanda ake ce mata kashin bera akwai wanda suke buga alluran kwaya akwai wanda suke shan bula akwai wanda suke shan kashin kadangare akwai wanda suke shan kwata amma ni ina shan yawon maciji ne in kwaya banda kwaya idan fa kwaya ta narke na hutawa na ne baba baba ci nake yi ba kawai in sha huta in zama sarauniya haka ne kawai abun yake baba shirin idan kwaya ta narke fa zai dinga zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Karfe hudu agogon Najeriya, Nijar kamar da Chad duk ranar Lahadi. Tare da ni Hafsat Maina Muhammad. <laughs> <laughs> Idan kwaya ta narke, komai yana iya faruwa. Mukiyayi shan kwaya domin tana rusa rayuwa. Sa'an na kwaya ta narke. To Allah ya kyauta a tari wannan shirin ranar Lahadi da karfe hudu domin jan abin da ya kunsa. Yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar imel. Sakonmu na farko a yau ya fito ne daga Sadi Sa'idu Daura inda ya ce Salam BOA Hausa. ci gaba da tsare 'yan kungiyar hukumomin fararen hula a Nijar sakamakon zanga-zanga tamkar kare haƙƙin ɗan adam ne na demokaradiyya ganin yadda ta hanyar zanga-zanga ne za su iya bayyana ra'ayinsu akan zalunci da ake yi wa al'umman Nijar. Sakonmu na gaba kuma cewa suka yi muna jinjina wa gwamnatin Najeriya dangane da mataki da ta ɗauka domin yin sulhu da 'yan ƙungiyar Boko Haram. Hakika wannan matakin ya yi daidai kuma muna goyon bayan wannan matakin da fatan Allah ya kawo mana ƙarshen tashe-tashen hankulan da rikici da yake faruwa a Najeriya. Sako ne daga Hamza Galadima birnin Kebbi shugaban ƙungiyar muryan talaka na jihar Kebbi. da sani mai lange-lange ya wuri da salihu isa fana da dr abdullahi mai maganin gargajiya gulma saƙonmu na gaba kuma cewa su yi muryar amurka don allah ku faɗa wa ma'aikatan matan jihar jigawa da sauran ƙungiyoyin kare haƙƙin bil'adama na duniya da su tabbatar da an yi wa matashin nan da yi wa budurwarsa yankan rago a jihar jigawa hukunci daidai abin da ya aikata wa wannan yarinyar a bisa dalilin ƙin bin umarninsa na zubar da ciki Sako ne daga shugaban kungiyar muryan talaka ta matan Najeriya Hajiya Gambo Mamman Gusau Zaria da Hajiya Talatu Ba'ara Yaldu shugaban kungiya ta jihar Kebbi. sai ra'ayinmu na ƙarshe a yau ya fito ne daga ahmadu manaja daga bauchi anguwan karofin madaki inda ya ce muryan amurka ku bani dama da na yi allah wadai da kalamu irin wannan na neman haddasa fitina a cikin ƙasa da general ty dan juma ya yi ina kira da babban murya ga hukumomin tsaro da su kama general ty dan juma tuma da laka fa mu yi sallama da ku ga takaitattun labaran duniya. To a takaice China ta ce lokacin da shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un ya kai mata wata ziyarar asiri cikin makon nan ya ba ta tabbacin shirinsa na raba kasar shi da makaman nukiliya da kuma ci gaba da tattaunawar neman fahimtar juna tsakaninsa da makwabciyarsa Koriya ta Kudu da kuma Amurka. kasar Faransa na gudanar da biki yau Laraba domin girmama wani jami'i dan sanda da aka kashe a satin da ya gabata bayan ya mika kansa garkuwa ga wani dan bindiga maimakon wasu da aka yi garkuwa da su a yayin wani hari da aka kai wani babban kanti a kasar Shugaba Emmanuel Macron zai jawabi a bikin da ake a birnin paris don karrama lieutenant colonel arno beltram wanda ya ba da kansa garkuwa shugaban ya ce beltram ya mutu jarumi gwamnatin amurka ta shugaba donald trump za ta kawo ƙarshen wani shiri da ake bai wa 'yan asalin liberia da ke zaune a amurka damar kaucewa fitar da su dole daga amurka to masu sauraro a nan za mu dasa aya sai kuma can an jima da daddare za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin a madadin hafsat maina muhammad da ta taya na gabatar da shirin da miss julie gresham da ta haɗa shirin da ba da umarni da injiniyan mu mr skip Ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya. Yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin yau da gobe.